Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kaza da na mai nake da Musa. Lafiya na da Musa. mai daura, zaki kaza da na da Musa. 好吧。 Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya New York ya ya wannan yanayi kuma. <laughs> Wallahi alhamdulillah mun gode sai dai gaskiya ana shan zafi. Ana shan zafi. Ana shan zafi kuma corona tana ta ƙara kunno kai. ana ana ana fama da corona Allah ya yaye mana waɗannan masu amin amin amin amin to baba me ya ɗauki hankalinka a harkokin Amurka wannan mako eh to babban abin nan batu da ya ɗauke ma hankali shine kin san abin nan hukumomin Amurka sun ɗage batun tilasta nuna ainihin takardan corona idan kana son ka yi tafiya ka shigo nan Amerika ko kana so ka fita yanzu an ɗauke wannan abin ba a bukata yadda da farko lalle sai ka nuna kafin ka shigo america sannan kuma sai ka nuna kafin ka fita to yanzu an ɗage wa'annan abubuwa don haka mutum na da hurumi idan kana da biza da kake so ka shigo Amerika. ba ka da bukatar wannan abin corona coronavirus da kake ko kuma shaida na coronavirus yanzu an ɗage wannan abu. Shaidan cewa ba ka ɗauke da ita amma dai ana ƙara eh, jaddada abin da suke nema shine a tabbatar da cewa kayi rigakafin nan ka kammala eh, haka yake Eh mudda kana ka kammala rigakafi shikenan ba ba shikenan kawai ba wani abin da ake da bukata kuma. To Allah ya yi mana. Amin sun amin amin. To baba kamar yadda muka saba bari mu bude babin nan da mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan alhaji da Fari Gombe da na barista Sajo Mohammed domin ɗaurin auren 'ya'yansu da za a yi a Mansur Imam da ake kira Imam haman Joda Fari da amaryarsa Aisha Sajo Muhammad waɗanda za a ɗaurawa auren ranar 26 ga wannan wata da ƙarfe ɗaya da rabi na rana a masallacin Annur da ke titin Ahmadu Bello a Wusetu babban birnin tarayya Abuja za kuma a yi liyafa a wani wuri da ake kira Class Park. wani dandalin liyafa dai da ke class da ke birnin abuja yawwa wanda yana kan titin kashim ibrahim a maitama shi kuma ita kuma liyafa za a yi ta da karfe biyu da rabi ne na rana to Allah ya liyafa ashe ta musamman ce a ta musamman ce baba <laughs> Allah ya sa kar wani ya je a ce ba shi da takardar gayyata gaskiya <laughs> kisa akwai masu cewa wai a amerika ne ake cewa an ba da gayyatar mutum 100 amma mutum 80 sun je amma a afirka an ba da gayyatar mutum 100 mutum 200 sun je a ai ai a afirka ma ba ba ba kayyadewa eh. kawai a rediyo za ka je kai sanar da aure duk kowa ya zo eh. sai a afirka dai kawai sai kasar kamaru in ka gayyaci hmm. mutane ka tabbata ka shirya Dan ba za su je su kawai ba ba su cikin su bai nuna musu an yi buki ba. In kwarai ba su gani a kasa ba. Kamaru ba a haka. <laughs> Amma dai ni na san ban san yadda ake ba a Ghana amma a Najeriya a talabijin da rediyo za a je a sanar da aure. a gane ma haka abin haka lamarin yake <laughs> kawai idan ka je an bada sanarwa shi kenan ka hallara ka je ka cika taro kai ai nan ai nan saboda ana bisa ga yawan jama'a da ka tara bisa ga abin da aljihun ka zai gaya maka mhm. <laughs> saboda haka ko gurasan nan kek ana kirga ana eh. yin ta ne bisa ga yawan mutanen da ka gayyata kwarai kwa saboda haka dole ka rika sara kada duba bakin gatari bakin gatari kaka dauko maka rigima Haka, to baba bari mu ci gaba da miƙa gaisuwar ta'aziya zuwa ga Shehu Abdullahi Jegebe Turakin Jegebe domin rasuwar kanansa Alhaji Umar Abdullahi mai Kano Jegebe. Wanda kafin rasuwarsa shi ne shugaban makarantar babbar sakandare ta Jangebe, ya kuma rasu ne ranar Litinin a gusauto Allah ya ji kan rai Allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen. Amin Muna miƙa gaisuwar ta'aziya ga Kadi Adudu da Ango da Liman Atiye sakamakon rasuwar Sha'aibu ɗan dawa mai taguwa a gaisuwa daga Malam Sa'idu direban Sonef a birnin Yamai. Allah ya sa ya huta Allah kuma ya ba dangi duka jimirin wannan rashi. Amin sama amin. To kamar yadda ake faɗa wai ana bisa wani sannan kuma ana raɗa sunan wani. Bari mu miƙa saƙon gaisuwa na taya murna zuwa ga Alhaji Abdulrazak Abubakar Sarkin Baranda da amaryansa Mahadiza na karuwar 'ya mace da suka samu wanda aka yi wa suna Amina. to Allah ya raya Amina kuma ya ba mamar Amina Mahadiza lafiya kana ya sarewa Alhaji Abdulrazak abin duban iyali. To sai kuma saƙon taya murna zuwa ga mai girma Yariman sangaru Bajoga Alhaji Adamu Muhammad na ɗaurin auren 'ya'yansa guda biyu maza wanda za a ɗaura a yau Asabar 18 ga watan Yuni shekarar 2022 da misalin karfe 11 na wannan safiyar a cikin garin Bajoga kuma ana sa ran masu girma sarkin Funakayi da shugaban ƙaramin hukumar Funakayi su ne za su karɓi wannan auren. sako daga alhaji haruna bibi watar masuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga to allah ya sa an yi adace kuma allah ba da zaman lafiya amin suma matabata jirgin soyayya za ya tashi bai kowa ba mun nuna masoya su za su haushi su rike soyayya matabata jirgin soyayya gaisuwar fata alheri da gajiya ga 'yan ƙungiyar muryar talaka da suka kammala babban taron su na ƙasa. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga shugaban ƙungiyar muryar talaka na ƙasa Zaidu Bala ƙofar sabuwa birnin Kebbi da kakakin ƙungiyar na ƙasa Comrade Umar Gida Dugumi da jami'in bincike na ɗaya Ali Rafkana Gashiwa sai jami'in bincike na biyu Abdullahi Balaraba Sokoto. da jami'in kula da jin daɗin 'yan ƙungiya comrade abdulwahab haladu zarma hinna Allah ya sa hinnan na faɗe shi daidai da shugaban ƙungiyar muryar talaka reshen jihar yobe salisu armayau nguru sai kuma shugaban na reshen jihar jigawa abdullahi sha'ibu kwalam da shugaban na reshen jihar taraba muhammad mai rariya garba shedi ko shedi ne ko shedi ne sai shugaban na reshen jihar Zamfara, Hafizu Balarabe Gusau, da shugaban kungiyar reshen jihar Kano, Balarabe Yusuf Babale Gajida. Sai gaisuwa ga mai girma kanwan Katsina, hakimin ƙetare, Alhaji Usman Bello Kankara. MNI da babban Chief Jojin Jihar Katsina mai shari'a Musa Ɗanladi Abubakar da mai girma gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari da duk waɗanda suka halarci taron ƙungiyar muryar talaka na ƙasa karo na goma sha ɗaya da aka gudanar a jihar Katsina ranar Asabar da ta gabata. Gaisuwa ta musamman daga Comrade Bashir Dauda sabuwar unguwa Katsina babban sakataren ƙungiyar muryar talaka na ƙasa to Allah ya nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa Allah kuma ya sa dukan waɗanda suka halarci wannan taro sun isa gida lafiya. To sai kuma gaisuwar fata alheri ga Hamidu Kalalaguwa da Usman Kasim Kiringim na Arewa daga jihar da magaram a jamhuriyar Nijar wanda yake shi kuma yana miƙa gaisuwa ne ga abokansa Ibrahim Yakubu Kiringim da magaji soji da Abari Abdullahi sai Malam Garba da Mustapha Mai Shago da Lawal bin Hambali ɗan Sulba sokoto da Yusuf Haruna Kariya Nijar sai kuma a ƙarshe ke gaida mahaifinsa Malam Kasim a jamhuriyar Nijar da fata sun tashi lafiya. Gaisuwa a bar ya huce ta Alhaji Muktar mai shago dawakin basa birnin gwari jihar Kaduna a zuwa ga Muhammad Ahmed Usman Tungan Makeri. da Alhaji Abdulrahman Ubali limamin garin dawakin basa sai Alhaji Abdulkarim Galadiman daji dawakin basa da Alhaji Sani baban baki dawakin basa sai Sale 77 dawakin basa da Malam Rabiu Assalamu alaikum mai wanki da guga dawakin basa sai sakatare Idris Kano Nasarawa ta kudu da Alhaji Zaidu Umar Nasarawa ta kudu. da Alhaji Ɗahiru Nasarawa ta Kudu da Hajiya Dada Mantari mai shago. Daga ƙarshe na gaida Khadija Ja'afar Umma Salma da Muhammadu Muktar yaran Muhammad Ahmed Usman Tungon Makeri jihar Niger da fatar an tashi lafiya. Amin, sama amin. To bari mu fara gaisuwar sada zumunci na abar ya wuce da hajiya kande na unguwar mamobi a birnin Accra da fatan ta tashi lafiya. Sai kuma sako daga Ahmadu manaja Bauchi daga Bauchi anguwan karofin madaki zuwa ga sashen Hausa na gidan rediyon VOA. Ya ce gaisuwa da fatan alheri zuwa ga sarkin motar sarkin Bauchi. Alhaji Baba Shehu Lame a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yakin Bauchi. da uban doman Bauchi Alhaji Nasiru Mu'azu da ke unguwan Bakaro a birnin Bauchi. Sai kuma Hajiya Halima Yari a gidan Yari Bauchi da ke kan titin Bakaro a garin Bauchi da Hajira Gidado wato 'yar Fulani da ke unguwan Federal Low Cost masallacin Isa alifantami a garin Bauchi da Dujuman Bauchi na farko hannu abu Bashir Yakubu Lame mai neman kujerar ɗan majalisar dokoki na jihar Bauchi a mazaɓar Lame a ƙaramin hukumar Toro a jihar Bauchi. Sai kuma Malama Husaina Bala Joni wanda aka fi sani da Baban Hajjalu da ke anguwar Zanuwa a gidan Bala Joni a birnin Bauchi da Alhaji Bala Joni wanda ke babban kasuwan mu da lawan a layin 'yan taya a Bauchi. a ƙarshe sai malam baba isa malamin makaranta ibn abbas wanda ke gidan bari-bari a unguwar kofar ran a garin Bauchi. Da fatan sun tashi lafiya. To, baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka. To, bari mu dire da wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Mahmud Salisu Kauran Namo da baban Abdul Samad. wanda yake gaida ta mai martaba sarkin kiyawan kauren namo da Allah ya sa kiyawan ɗin haka ne Malam Sanusi Muhammad Ahmed Asha da maluman to Allah ya sa wannan ko malamai yake so ya ce da yake <laughs> ko maluma da maluman kauran eh. na moda ko wannan ko malamai ne ko maluma ne kila wani mm. sunan sarauta ne ban sani ba kuma yace kwamishinan shari'a na jihar Zamfara barista Junaidu Aminu daga ladiman kaura Alhaji Labaran ya'o sai Alhaji Sanusi Walin kaura da honorable Hafizu Balarabe Gusau sai injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya baban Afan da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura, Daraktan Zafa, da Falalu Aminu mai kujera da Kabit bayan MTD Kaura na Muda. Sai Abdullahi mai shayi bakin kasuwa da Malam Ahmed Telan Gayu bakin kasuwa sai Malami Kura garin Sarkin Noma jihar Yobe. da ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar Zamfara da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Amin to da fatar an tashi lafiya. Amin sabma amin. Amin. Magana ya jari ce ƙarshen wani ya furta amma bai samu yau labarin da zan baka labarin waɗansu ne tarakan ƙarya. <laughs> Bari ba su inkiya in ce sarkin ƙarya na Ghana da kuma na Nijar. To gaskiya. To bari buga a cikinsu da ɗan Ghana na da ɗan Nijar baba hmm. wane ne ya fi shantalawa. To, bari mu yadda aka kare. To, babu bari fara ce hmm. wata rana ne wani dan gane ko yana da bakin hanya. Na'am. Sai ya hango wani dan jamhuriyar Nijar zai wuce. To. Yana rike da leda cefane yana kuka. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Eh. Sai shi sharotan nan wanda da ba inkiya dan gane ba. Na'am. Da ya ga mai kukan nan sai dube shi ya ce kai malam, malam lafiya? Eh. tafiya kana kuka? Sai sai mutumin ya ce wallahi yau aka haife ni. Ya ce wallahi yau aka haife ni. Ina zuwa duniya sai aka aike ni sayan cefane. <laughs> a kan a yi ma bakin da za su zo barka eh. abinci. Bakin da za su zo barkan haihuwar shi ce mm. <laughs> To wai shi kenan mm. yana kan tafiya yana kan tafiya eh. har ya kai shekara da biyar. kafin ya kai kasuwar. <laughs> Ya gaje su je Indiya. Ya kai kasuwa <laughs> ya kai kasuwa yanzu shekarar ishirin da biyar baba eh. ya bace hanyar gidansu. Asha. <laughs> Ya rasa idan da ne yake kuka ya rasa ya bace hanyar gida. To shi kenan sai baba wannan sharutan ɗan ganan kenan ko? Eh. Sai ya ce mashi amma ya sunanka? Sai ya ce mashi zukota. shi dan Ghana shi dan Niger kenan barin ce barin ce dan Niger eh haka <laughs> mm. zukata sai shi kenan sai dan Ghana ya ce mishi to zauna nan eh tukunna saboda ni ma gidanmu ne dauda ne aka yi min gammo aka ce in ɗauko shi nan kawo shi nan wurin wanki a wanki gidan nasu to idan gidan nasu to <laughs> ce wai idan aka gama wanki mm. ya bushe To sai sai su tafi tare kila hanyar gidansu ɗaya. Na'am. <laughs> Sai ɗan Nijar ya zauna yana zaune sai ake hmm. zuciya ce hmm. sai ce yau na ga abun mamaki. Hmm. <laughs> Sai ɗan gane ya ce mishi ya eh, Me ke faruwa? Sai eh, ce mishi wai yana tafiya ne akan hanya sai aka yi hatsarin mota. To. Da aka yi hatsarin mota sai hatsarin motar nan ya yi muni mm. kan wani ya tsinke kai gaggar jiki daban aka nemi kai aka nemi kan mutumin nan aka rasa sai shi kenan sai aka je aka yi ma gangan jikin shi cakulkuli eh. to ana yi ma gangan jikin cakulkuli sai aka ji kai can gefe eh, ya ta dariya <laughs> <laughs> Ɗan gane ya ce a ha dan ma mm. wannan mm. wannan ma ba abun mamaki ba ne mm. ya ce to ai yana tafiya kenan zai ta kawo wankin gidan nan sai ya hango jirgin sama ya makale a sama a sararin sama yana kan hanyar da gama gida a kan shi <laughs> sai ga jirgin sama ya makale ya kasa gaba ya kasa baya an an yi matukan jirgin sama sun yi sun yi sun yi su tuka su gaba abu ya makale wai sai da aka aka aka ta dubawa sai aka ga aka leka karkashin jirgin nan sai aka ga ashe wai jaririn sauro ne ya rike tayar ya hada ta motsawa <laughs> kai <laughs> ta baba da eh. nan nan ɗan Nijar ɗin nan ba da dan Najeriya a cikin wannan karan. Eh kwarai kwa mm, ba shi ciki amma ina kyautata miki zato wanda zai iya raba gaddama shi ne wanda da yi inkiya ɗan Najeriya shi ne zai magance wannan matsalar. <laughs> a cikin ɗan Ghana nan da ɗan Nijar mm. nan baba wane ne ya fi shan talata. Mm, kwarai kuwa ai shi ne na ce miki za mu samu ɗan Najeriya da zai magance saboda idan ka samu masu ƙarya biyu sai an samu gagarumi shi zai iya tantancewa ya gane gwaje a cikinsu. Ya yanka hukunci saboda saboda a sana'a su ɗaya ko. Yawwa tafiyar su ɗaya ai. Da ƙaryata ne. Za ka ba da majalu na ɗaga mana hannu sabi da aka tilas bu birki nan eh, yanzu a madadin. Baba ya kuma ƙeri. Ba ɗan gane ba. Eh. <laughs> Alheri ke muku fata alheri da kuma fatan Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Ɗan kama bayan rigima kuma ɗan kama bayan oh, <laughs> Ɗan kama a rage rigima ba ka da dai mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato. <laughs> Kan kamasho manajan rigima ba abin da idame shi Ka kasan kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kuɗin kamasho me. mun cinye kuɗin kamasho ka karɓa kuɗin jama'a ka sha shiru gago ka jibge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasinjoji sun dame shi direban motar ya rude kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban <laughs> oh, kai dan kama ke mugun bawa ba abin da idame ka in na baka kuɗin jazwai shi mai mato kuɗin jingir ku dai bashi idan an je jingir sauka man sauka oh ɗan kamashin duk ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiyar kuma mil goma kuɗin mil biyar ai zai baka ba abin da idame shi o oh, ɗan kamashin mugun ba ɗan kamashin bawan Allah shi babu abin da idame shi kai ɗan kamasho a rage rigima